ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا ما جابرك ملكة سنشيوا أيو شاء أخو قوات رمضان شكرا تدوه ليلة دنيو da لأربعين هجرية wanda ya أم da ina jin yau goma sha tara ne ko goma sha tara ga watan biyar na ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na musamman darasi na musamman da muke yi ga iyaye mata wanda aka sa masa suna gyara gidanki cikin hanyoyin da mace za ta bi ta gyara gidanta akwai kula da karban baki duk macen da take so ta zauna lafiya da mijinta da dangin mijinta to lalle ya kamata ta zama ta kware wajen karban baki bakin nan yan uwan mijinta ne abokanin mijinta ne a'a kawayenta ne a'a yan uwanta ne ko da yan uwanki ma danginki idan baki iya karban baki ba ko halinki bayi da kyau to ba za ki zauna lafiya da mutane ba wannan ita ce musibar da take damun da yawa daga cikin mata ba su iya sarrafa baƙo ba idan ya zo sai su yi baƙin jini a wajen dangi da iyaye ko uwa ba wai sai dangin miji ba hatta dangin ki ma in ba iyawa kika yi ba ko zuciyarki ba ta da kyau to ba za ki zauna da mutane lafiya ba kar ki manta ya ke uwata annabar rahama sallallahu alaihi sallama ya faɗakar da mu muhimmancin baƙo yace ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrithu malaika jibril bai gushe ba yana taimun wasiya akan bako in kula da bako in kula da bako har sai da nazarci jibril zai ce bako ma zai iya cin gadona na wai wannan wannan makoci kai afwan wannan hadisin makoci ne ba na bako bane ba manzo Allah ya faɗa cikin hadisi hadisin bakon cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falyukrim dhaifahu to ya girmama bakonsa iyayena mata yana daga cikin imani da Allah imani da ranar tashi alƙiyama girmama bako kada ki wulakanta bako bakon nan ko daga ina yake yanzu a cikin ku akwai wanda ake kukan daidai da ƴan uwanta ma ba ta son mutane yan uwanta in dai za su zo gidanta sai sun ga bacin rai to ballantana kuma yan uwan mijinta ba ta da hali mai kyau ba ta da ɗabi'a mai kyau ba ta da sakin fuska ga ruwa tsiya ballantana bakin miji kan da yawa bakin da mutum yana so ya ɗan daɗe a gida ya zauna matar gida sai ta kore shi da inda kuka bako ya zo daga zuwa ya zo da niyyar ya daɗe, amma ya fara haɗa kayansa bayan kwana ɗaya biyu to gaskiya ba a aiko masa abinci a kan kari akwai wanda ta hanyar abinci za ta gara mutum gashi wani ba kawai wai an ce ya je bakunta birni to matar gidan ba ta son baki dan kauye ne dan uwan mai gidan ita kuma ba ta so a ta zuwa mata da baki gari ya waye mutumin kauye shi kan tun karfe bakwai takwas ai ya karya an kawo masa dumaminsa da koko ya ci ai matan nan ba ta waiwayar bakon nan sai bayan karfe goma sha ɗaya abincin karyawa sai sha ɗaya wai ai su yan boko ne ai ba sa tashi da wuri ai bako ya jira ya jira ya jira ya ga abin karyawa ba zai zo sai bayan sha ɗaya ashe gasa shi ake bai sani ba abincin rana ku sai wajen uku dare ku damun sai wajen goma shi ko bakon mutumin ƙauye ya saba ana yin magariba ake cin tuwansa magariba ana gamawa to ya riga ya gama kimtuwa sai gyarawa kawai wannan mata dai da wannan muguwar mu'amala dai ta kori bakon nan ya haɗa kayan ya ce shi kam zai gaba gidan da ba karyawa sai karfe sha ɗaya ya shi zai iya zama su kuma sun saba yan boko ne ba sa tashi da wuri a yi ta bacci da safe shi ko yana nan yana ta birgima ciki yana ta ciwo bai dan samu abin da zai ci ba to ga kuma rashin mu'amala da kuke da ita akan harkar baƙi wallahi ba kuwa ko uwar miji ne ta zo gida in ba sa'a aka yi ba sai an gasa ta bar gidan nan a dole sai ke je uwar miji tana cewa Danta ni dai gidanka ba zan iya daɗewa ba ba zan iya ba saboda halin matarka bayi da kyau wai ba ya ce wai shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma idan ka zo ba a ta hannu biyu ba za a tura yara su je su gaishe ta su mutunta ta ba Allah ya sauƙi duk da cewa yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a mai da hankali a kai kula da zamani a saurara da Allah kula da zamani kula da yanayi mu kuma da zamu je bakuntan bakuntan ya kamata mu rinka sanar da ƴan uwanmu da zamu je gidajensu dan in kai wa wani waya ka ce zaka zo ranar kaza zan zo to zai dan shirya maka yadda zaka zauna a tanadi inda za a sauke ki a tanadi abincin da za a baki a dan yi miki 'yan tanade-tanade a matsayinki na baƙuwa ko matsayinka na baƙo so zai yi kyau kwarai da gaske duk wanda zai je gidan wasu ya yi ƙoƙari ya yi wato magana da su kafin ya je ya sanar da su wani abu ne mai kyau mutum da canza zamani al'amura sun canja akwai hanyoyin magana ɗin to abin da ya kamata a yi kenan ke wata ki kula da makwancin bakonki ko bakuwarki a gyara masa makwanci in namiji ne a sa yara su share masa ɗaki a wanke masa ban daki a kai masa buta a kai bokiti a kai kayan wanka abin shafe-shafe na mai da duk abin da yake da bukata inda wadata duk a yi masa wannan abu ne mai kyau kwarai-kwarai da gaske idan kuma mace ce to shi ma wannan yana da kyau kwarai da gaske ki kula da ita tunda a cikin gida take galiban bakuwa mace a cikin gida take to sai a kula mata da abubuwan da ya kamata a kai mata abinci a kan kari a zauna a ɗan hira da ita a ɗauke mata kewa sannan kuma tana buƙatar za ta je unguwa a ɗauke ta a mota in kuna da wadata baƙuwar ku ce a rarraka ta inda za ta je sannan kuma in za ta tafi a ɗan mata abin alheri shi baƙo idan ya zo yana da kyau a ɗan yi masa ihsani a kyautata masa a yi masa abin alheri a yi masa abin arziki tunda shi ma da zai zo ai ba hannu banza ya zo ba in dai ba bakin karshen zamani ba da mutum zai taho maka ya zo maka hannu banza dan lemo da ayaban nan da ake saya mutum da zai kullo ya zo da shi ba da ana da karamci da akwai mutunci mutanen da ba yanda za a yi mutum ya je gidan wani bakunta ba tare da ya dan sayi wani abu ya tafi mai da shi ba musamman mata suna da karamci sai ki ga ta ɗauki ɗan tsuntsiya in mutum yar ƙauye ce a'a ɗan mafici ne a'a ɗan barkono ne a'a yar kuka ne da kakiya wanda babu ita mai kyau a birni a'a kubewa ne a'a ƴaƴan kaji ne musamman yanzu an fi son kaji yawa a ɗan kulle a tafi da su a je a gaida mutum sai ya ji daɗi amma kin taho daga ƙauye kin taho hannunki banza baki kawo musu komai ba kuma ke kina jiran in zaki tafi a ɗan yi miki guzuri ke ma ki yi guzuri in zaki tafi duk da cewa a tsari na musulunci ko mutum ya baka ko bai baka ba za ka iya taimaka masa ka tallafa masa ka bashi so gaskiya gidaje suna konewa a yau saboda matsalolin mata na rashin kula da hakkin baƙi baƙo abokin miji ne ko ɗan uwan miji ziyara ma wani baƙon zai zo ta yini ɗaya wallahi sai ya gani a fuska yanzu 'ya'yan uwan mijinki ne za su zo kawai yini za su zo miki wallahi sai sun gani yanzu akwai yaran da weekend suke zuwa gidan dan uwansu amma wallahi saboda halin ki bai da kyau ba kya iya karban su hannu biyu yaro karami idan ya je gida aka ce koma sai ce bai iya koma ba saboda halin matar gidan bai da kyau Allah ai abu na goma sha tara idan kina son gidan ke gyaru ke samu zaman lafiya da mijinki ku ji rayuwa mai daɗi masana harkar zaman gida da mata suna cewa ki daina amfani da kalman shin za ka iya duk abin da za ki gaya mai gidanki sai ki nuna ko zai iya ko bai zai iya ba shi namiji fa wani lokacin wannan ta'an ne fi rujulatihi suka ne akan kasancewarsa namiji abinda ya kai ko bai kai ya kawo ba sai a rinka cewa wai zai iya ko zai iya ba za ka yi ko ba za ka yi ba ba a yi wa miji haka ki zo ki mika ƙoƙon baran ki ce kina so a yi kaza sai ya ji cewa lalle matarsa tana ganin kimarsa tana ganin darajarsa kuma tana ganin ya isa amma duk abin da za ki zo ki ce za ka iya ko ba za ka iya ba kenan in ba zai iya ba za ki wannan zai ga cewa lalle ba ki mutunta shi ba kuma kina masa renako abu na ashirin ki rinka sanin wani lokaci ne ya kamata ki rinka kai wa mijinki ziyara zama na soyayya da ƙauna da hira shi miji ba koyaushe ake liƙe masa ba a makale masa yana eh, idan ya buƙace ki ta kuna tare in kuma yana buƙatar sararawa to a ɗanɗaga masa ƙafa ke ma ki je ki ta fama da 'ya'yanki da harkokinki abinda nake nufi maza kala-kala ne ya zo a hadisi sahihi ingantacce na na'isha take faɗa ko tanta cikin mata annabi suka ce akwai lokacin da ba sa zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar lokacin da ƙarshen dare dab da asubayi kyale shi suke saboda yana shagaltuwa yana bauta Allah a lokacin ba sa zuwa su makale masa su zauna a wajensa su ke ma ya kamata ki sani wani lokaci ne mijinki yake da bukatar ki yanzu akwai lokacin da zai zo yana zaune lissafi yake yi na kuɗi ya dawo daga kasuwa da kalkuleta a gabansa da takardu yana ta cikawa yana ta buge-bugen waya to kake zo ki zauna masa a gefe ki dame shi da surutu ki hana shi lissafi za ki ga kina mai magana yana mm, mm. ko kallon ki baya to a lokacin inda miji kika na masa magana baya kallon ki yana mm, mm. to a dole yake amsawa haɗa kayanki ki ƙara gaba ki bashi wuri in ya gama sai ki dawo akwai lokacin da wani karatu yake yi watakila ɗan boko ne yana karatu ko malamin addini ne yana karatu ko ɗalibin ilimi ne yana karatu a lokacin na yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar shiru so yana daga cikin hikima don ki daɗe babu tashin hankali da mijinki in kin karanta shi kin gane a wannan lokacin yana buƙatar privacy ake cewa kaɗai caka to sai ki ƙyale shi ya je karatunsa ya je ya yi lissafinsa ya je kazaɗinsa akwai lokacin da wani mijin waya yake yi za ki ga kina liƙe da shi in zai yi waya sai ya tashi ya fita saboda baya so ki ji ne ba sai kin sa ya fita ba sai ki ce a zauna zauna barin baka wuri wataƙila yana waya ne da wata harkar da baya so ki ji saboda ku mata akwai gulma kina ji zaki je ki ƙara gaba sai ki ai na ma ji yana waya rana ai ji yana waya ma yana cewa kaza saboda baki da sirri zancen mijinki zaki dauka ki kai gaba ko kuma wata kila yana yin waya ne da da wata da wata yar uwarki da za a shigo miki da ita cikin gida ta taimake ki abokiyar zama to wani abu ne na sirri kuma namiji ba zai so matarsa ta ji ba dan zai zama cin fuska to da kin gane sai ki dan daga kafa ki ba shi wuri ya je ta wayarsa da abokiyar zaman ki sai ki ki mata addu'a Allah ya shigo da ita gidan lafiya yawa ba wai ki zo ki liƙe masa kamar cin gam, ki makale ki sa kunnen ki kusa da kunnensa kina so ki ji mai ake yi ba in ya kore ki ke kika dawo kanki so ku gane lokacin da za ku matsi mazajen ku da lokacin da za ku ba su dama abu nan 21 suka ce alhubbu fi'lun lasmun فعل لا اسم soyayya din nan fa aiki ne ba suna bane ba duk matar da ba ta son mijinta to fa ba za ta ji daɗin zama da shi ba yasa wanda ta rubuto takardar ta shekaran jiya yarinyar ta aiko takarda cewa za a mata auren dole kuma in aka kuskura aka mata za ta kashe mijin nan to kin ga wannan ya nuna gaba ɗaya ba za a yi zama mai daɗi ba soyayyan nan in akwai ta shine ake zaman aure wannan wahalhalun da ake ciki na wannan rayuwar kowa zaman haƙuri yake yi to kuma ka zo ka haɗu da mijin da ba son sa kake yi ba ai gidan wuta zai ta kama akwai. kawai so kuma ita soyayya ya koyi iyaye na mata um, musamman 'ya'yan zamani 'ya'yan zamani masu kalmar soyayya ba a baka bane a aikace ake so a gani kafin ta aure shi ta cika masa waya da text message i love you i love you i love you ana ta i love you na ƙaryar banza da munafurci wallahi ba na iya bacci sai na ji muryarka so take yi ta yaudare shi ta samu ta shigo gidansa hanyoyi na yaudara dubu ɗari kuna da shi wannan mai i love you ɗin in ta shigo gida ta fara gasa ka masara ma sai ta fi ka samun sauƙi an gama soyayyar ta bakin titi ta ƙarya ba ta Allah ba an shigo gida ana yi wa mutane bala'i so a aikace ake so a gani kamar yadda matan annabi suka aikata masa na na aisha ku je ku karanta tarihi ya ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin kaunar da ta nuna masa a aikace ba a baka ba amma soyayyar yau ta zamani ta baka ne ta text message ne rubutu ne kawai za a yi aika wata ma zuwa take ta je ta gani yaya kawayenta suke yi ta zo tana ta yi wa mijin abinda take faɗa a baka wato daban a aikace kuma daban ba ta yi masa abinci da wuri amma tana ce i love you ƙarya kike yi ba ta masa ladabi da biyayya amma kuma in ta yi masa text message za ta ce mine ƙarya kike yi aikinki ya ƙaryata abin da ke faɗa kin ce kina son sa kullum in kin je gidanku sai ki kai kukansa kina zagin sa da ke ake zama dandalin zagin miji ku ta zagin mai gidanki kina kai kukansa wajen iyayenki da ƴan uwanki da danginki yayanki da kaninki da danginki ba sa ganin mutuncin mijinki saboda kin ɓata sunansa kullum in kin je ke kukan mijinki ke kaiwa ba kya faɗan alheri a kansa idan ya miki alheri ba za ki faɗa ba amma in ya miki kuskure kina da wayar da za ki buga ki faɗa wannan ba daidai ba ne kuskure ne wata mata ta burge ni kwarai da gaske na ga ƙoƙarinta duk da cewa dai akwai cutarwa ta ce wallahi malam mai gina na har duka na yake yi amma ban taɓa gaya wa kowa ba sai kai duka duka ta ce wata rana ya dawo yara sun zo sun karɓe shi suna oyoyo baba na to ya dawo yana yin waya sai na ga kasa dame shi da surutu na ce kai ku kyale babanku yana waya kawai mutumin nan sai ajiye wayan nan shi ya ce ashe baki da mutunci ‘ya'yana su zo suna lale maraba da zuwa suna oyoyo suna karɓa na ki kore su ki ce wai za su dame ni ina ruwanki da wayata da nake yi ta ce a ah, maman momi ni ku gani ne za su dame ka da surutu na ce su baka wuri ina ruwanki to irin mazajen nan ne masu gwale mace ya shi ta Allah ya baka hakuri in dai ranka ya ɓaci ke har za ki gaya magana kawai sai kafe ta da mari Ka tsawo ta ce hada duka ya ce an da ke don abu kazan ki kawai ta fashe da kuka kuka kuka kuka kuka ba za ki shiru ba ya ce tobarin bari casa ki ta ce zan faɗa a gidanmu ya ce tobari bari sai na casa ki na zane ki buga uban na ki gaya masa na da keke haka kuma ya ɗauko wayan lantarki ya rinka zabga mata ya zane ta tas ya kumbure ta kike wani tab in ke din nima ya zaki wata tana wai kada kai wai tab sai baki kashi kuma ba za ki iya komai ba ba nan da baku labarin wata mata mijinta yana duka ba daure ta yana bata kashi na zo na ce to yaya wannan zaman naku zai yiwu ta ce a ina son kayana malam wai har wata wai tana wai tab wana mana in ni ne ba zan yadda ba lokacin da ya sa ki a ɗaki ya zazzane ki <laughs> wa ma ya sani ai ke dai Allah kiyaye ki Allah taimake ki kada hada ya hada ki da miji mai duka to a nan gudu ki ga kokarin matan nan tace ba ranar ya fara ba ya dade yana mu amma dan kiyaye sirrin mijinta wallahi ba gaya ga iyayenta ba duk da wannan cutarwa ne in ta ga iyayenta ba ta yi laifi ba to akwai wanda ba dukan ba zagi tsaba sharri kawai ita kuma aikin ta kenan ta je ta cewa mijinta sharri iyayenta ba sa ganin darajar mijinta ɗan uwanta ba sa ganin darajar mijinta saboda matar ita ta je ta ɓata sunan mijin a gidansu ita gani take yi iyayenta suna santa suna ƙaunarta bari ta je ta kai kukan mijinta me suka isa su yi masa wasu mazan zamanin wallahi iyayenki ba su isa su sarrafa shi ba Allah kawai sai dai ke haƙuri ba kowane namiji ne surukansa za su iya juya su ce sai ya yi ka yi ba kun fi ni sani in dai mazan wannan zamanin ne ‘ya'yanku ne ku kuke haifansu kuma da kuka haife su ba ku iya sarrafa su ballantana surukansu su Allah gyara mana halin do Allah a daina soyayyar karya ta baka a rinka yin ta a aikace mai gida bai da lafiya ya gani a ƙasa kin damu ki ya tashi saboda bai da lafiya amma mai gidanki bai da lafiya ana jin kina shewa kina harkar ki? mai gidanki yana kwance bai da lafiya kin tafi gidan biki mai gidanki baya da lafiya ke kin damu za a yi auren kanwaki amma mai gidanki yana kwance ke kike masa jinya in an yi magana ki ce wallahi ke auren gidanku ne ba za ki fasa ba kalan ki je ki tafi ya mutu ba ki damu ba ba abin da ya dame ki wannan duk soyayya ta ƙarya ce ba ta gaskiya bane ba kin ji matan kwarai nema ma suke a gaya musu ina wannan mijinsu yana neman a ina ne girkin su ma su je koma can kamar yadda manzo Allah ke neman girkin na Aisha so wannan yana daga cikin abubuwa masu wato muhimmanci abu na ashirin da biyu shine lalle ki himmatu da nuna damuwarki da damuwar mijinki lalle idan mijinki yana cikin damuwa to kada ki zo ki nuna farin ciki ke kuma a gabansa ma'ana ya zo ya baki labarin asara ta same shi a kasuwa an masa gobara ko an cinye masa kuɗi ko ya kawo wani kaya kwastam sun kama ko kuma wani ya cinye mai kuɗi a kasuwa ya zo yana gaya miki abin bakin ciki da ɓacin rai ke kuma kin zo kina shewa kina dariya wannan ya nuna cewa abin da ya nuna miki na damuwarsa ba ki nuna damuwarki ba sannan kuma duk lokacin da mai gidanki duk lokacin da mai gidanki ya nuna farin ciki akan wani abu na alheri da ya same shi to lallai ki nuna kema kina tare da shi a ai yayansa ne biya masa kujerar makka ka yau muna murna wallahi sai ki ji kamar ke aka biyawa ki ta maimaita kina alhamdulillah kai wani na ji daɗin kujerar nan yanzu bana da kai za a je a yi dawafi kai mu ma Allah ya sa muna da rabo kai Allah ya saka wa wani yayanka ki ma je ki masa godiya a ai jari aka bashi na kuɗi a ai promotion ya samu a wajen aiki a ai kaza kaza ki nuna farin cikin ki tare da mijinki amma lokacin da ya nuna alheri ya same shi ke kuma kina kuntume ranki a ɓace kamar an miki albishir da mutuwa sai ce ta lalle wannan matar ba ta ƙaunata wannan yana rugurguje muku gidajenku kuma ku kasa gane kan mazajen naku lalle ki zama to kina musharaka da mijinki kina tarayya da shi a cikin alherin da ya same shi ko bacin rai da ya same shi ke kokarin kwantar masa da hankali ke ma ki nuna kina cikin damuwa ta yadda za ki taimaka masa kuma ya ga lalle cewa ya zo wajen matar da ta taimake shi kamar yadda na khadija sai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abu na 23 harkar auratayya da zamantakewa tsakanin miji da mata mace ya kamata ta zama tana da tsari kada ta ce ku da yaushe za ta liƙe wa mijinta ta hanyar abin da ya shafi harkar auratayya malamai suna faɗa su ibn al-qayyim da sauransu ba soyayya ba ce namiji ya liƙe wa mace kullum yana tare da ita a harkar auratayya ha kuma ke ma ba soyayya ba ne wasu abin da suka ɗauka kullum suna tare da mijin a alaƙa ta aure a'a idan ya buƙace ki bismillah in bai buƙace ki ba tafi ɗakin ki amma in kika makale masa to za ki ga wulaƙanci wata rana suna buga misali suna cewa kamar gishiri ne abinci ina jin gishiri ana so a ji daɗin sa abinci sai a sa kaɗan daidai gwargwado ko duk lokacin da gishiri ya yawa a cikin abinci yana ciwa to haka karki yadda ki yi wa mijinki yawa ki ishe shi ki zama mai basira ki zama mai lissafi wannan misali yana da muhimmanci kwarai da gaske kun ga dai gishiri ba a iya rabuwa da shi mai lafiya dai in dai mutum lafiyarsa kalau to ba zai iya cin abinci babu gishiri ba sai ji ba ɗanɗano haka namiji dole yana rayuwa dole yana tare da mace amma iya daidai gwargwadon bukata yayin da ta yi masa yawa to daidai yake da gishiri idan ya yi wa abinci yawa yaya mutum zai ji ɗanɗanonsa ba daɗi in aka zabga shi a yawa yayi yawa kana sawa a bakin ka sai ka ji kak ba daɗi to wannan hikimomi ne manyan mata suke faɗa wanda ya kamata su da hankali a kai daga cikin abuwa masu muhimmanci abu na 24 shine zai taimake ke wajen gyara gida duk abi duk wani abu da zai cutar da 'ya'yanki a gida to ki nisantar da gidanki da shi kamar wani karfe kamar dutsen guga kamar reza kamar ruwan zafi kamar soket na wutar lantarki ki nesantar da shi ga yara zai iya jawo miki matsala yayin da mai gidanki ya zo ya tarar da kin bar reza yaro karami ya ɗauka ya yanka jikinsa yana kai yaron asibiti likitan abin da zai tambaya ce ya aka bar yaron na yanka jikinsa sai ya ce uwarsa ce ta bari kin ga ya ja miki matsala wani zai iya sakin ki saboda wannan yanzu akwai gidajen da dutsen guga duba hadarin dutsen guga sai iyaye su rinka guga a gaban yara ƙanana masu rarrafe marasa hankali kin zo kina yin guga a gaban yaro kin jona socket kin kafe dutse an kira ki a waya kin bar yaro yana rarrafe kin tafi ɗaki kin je kin ɗauki waya yaro sai je rungumi wannan dutsen ko ya kama ya ƙone ko ya ɗora a sa. ko ya ɗora a jikinsa wataƙila ma ya je kashe kansa daga baya ki zo ki rasa ƙaryar da za ki yi wa ubansa so duk wani abin da zai iya cutar da yara a gida to ai ƙoƙarin nisantar da shi akwai mata masu bala'in sakaci hita wallahi sai a jona hita a fili a gaban yara duba haɗarin hita ba a jona hita kuma yaranmu suna kallo suna imitating suna kwaikwayo in kina jona soket. wata ran zai ga yaro ya dauki soket din shi ma yana koya wata ran zai je hada da dan yatsa sai jona wallahi ko ya je ya jona soket din babu ruwa dan akwai yaron da ya haka ya dauki soket ya jona hita wallahi ba a kula ba sai da hitan nan ta yi jajawar aka ji ta fara kauri ta fara cin leda tsakar daki wuta ya kama sai aka zo la wallahi hita ya jona wallahi hita ya jona to yanzu inda ba dan Allah ya kiyaye ba da ya ji ya rungume ta ba ya gani sai ya mutu haka reza mace za ta yanke farcin ta reza sai ta bashi a gida ku yi hakuri waɗannan maganganun na kawo muku wannan darasi ne don mu rinka tabo abubuwan da muke aikatawa a cikin gidajenmu mu gyara gidajenmu abu kaɗan sai ya jawo miki ta'adi da ɓarna. yanzu akwai gidajen da suna da irin rizabuwa ɗin nan mana rijiya ta tsakar gida da ake tara ruwa kuma ga yaro mai rarrafe kawai wata ta ɗebi ruwa da guga sai a bar abin a buɗe yaro yanzu yana lallafe rarrafe yana leƙawa da ya hango kansa sai akwai gidan da hakan aka yi matar gidan shargalle na ce da ita shargalle na faɗa shargalle ta ɗebi ruwa ta bar wannan tankin a buɗe tanki ne fa iya girman gidan faɗin tsakar gida duk ruwa ne a ciki yaro ya yana rarrafe yana leƙawa da ya hango kansa sai kama dariya ha yana dariya kawai sai ya tsunduma kuma ya tsunduma ba kowa a gidan ba a san ya fada ba don haka ta fito ta ta neman yaron nan ta fita makota aka bi yaro yana cikin rizabuwa an je makota ana neman yaro dan Allah ba ku ga yaro mai rarrafe ba aka ce me zai fito da yaro mai rarrafe kofar gida saboda baki da tsari yaya aka yi bar yaro mai rarrafe ya fita kofar gida ashe yaro yana cikin gida aka yi ta neman yaro ba a same shi ba sai wata mai hikima ta ce kai a duba cikin gidan nan yaron nan yana nan ku duba ban daki aka ga ba a gan shi ba aka ce to ko akwai rijiya aka ce ba rijiya akwai rizabu aka ce a duba ana leƙa sai aka ga wani yaro akan ruwa ya sha ruwa kumbura ta zama mushe Allah ya kashe shi ta kashe shi sai kuka na munafurci hayya hayya ya ya ya ya mutu ya mutu kaza kaza kaza ke kika kashe shi ake rashin tsari a gurin wasu mata rashin tsari ko gas dubai yanzu irin masu amfani da gas wallahi tallahi akwai matan da suke sa yaro karami ya je kunna gas ko yarinya karama ta kunna gas akwai yaron da ya fara tsayawa yana rarrafe ya fara tsayawa ya ga inda uwarsa suke kunna gatsunan sai ya kama ya kama ya kama sai ce zai kunna ki je ta da gobara a gida ƙananan abubuwa masu muhimmanci da mace ya kamata ta zama man to man da 'ya'yanta ma'ana ƙafa kafa kina kula da yaron ki amma kuna da sakaci wata ba matar fa rarrafe yake wallahi sai ta kwanta tana bacci ni wallahi na gaji da kai ni kaza kaza kaza kaza ya ka hana ni bacci sai ta kwanta tana bacci sai ta bar yaron mai rarrafe yana yawo ya shiga ban daki ya shiga can ɗaki ya je ya bude can to in yaron mai wayo ne yana iya daukan wani abu sai ya je ci wani abin da zai kashe shi ko ya je ya ɗauki wani abin da zai masa illa ko ya je kicin ya je barar da man gyada. ko ya ɗauki man shafawa ya je haɗa da omo akwai yaron da ya je kicin ɗin uwarsa ya je irin wannan sakacin ya je ya ɗauki kananzir zirkur wai ashe kin san me faru ina irin roba ɗin nan ta yogurt robar yogurt ashe ita uwar kananzir take zubawa a robar yogurt kuma yaron ya saba ana kawo yogurt a gida yana ganin irin wannan robar don haka ta cika robarta da da kananzir a kicin ta ajiye a ƙasa ba ta da tunanin ina da ƙaramin yaro mai rarrafe bari in mai da hankali a kansa bari in ɗauke kaza in ɓoye kaza saboda yaro na kai ya taɓa yaro ba abin da ba zai yi ba ina gaya miki wala yaron nan ya je uwar bata nan ko bacci take ko me take yi ya ɗauki roban nan ta kananzir ya kafa kai ya yi ta kwankwada sai da ya cika cikinsa dam a nan gurin kuma bai tashi ba ya kama birgima yana ihu kananzir yana fita ta baki ta hanci na shiga uku ya sha kananzir wayyo Allah ni kan wane zai mutu ya sha kananzir wai a lokacin za ta nuna tana son sa shargalle yau kam zan ta kiran shargalle da yawa a gidan nan ba ta da kimtsi yaya za a yi wulu-wulu aka tafi asibiti aka fita yaya za a yi aka je Allah ya taimaka likitoci aka yi ta ɗure-ɗure aka sa masa madara aka yi menene gyane ne yana ta amayar da abu yaro da ya galabaita ya galabaita da taimakon Allah da ƙyar Allah ya kubuto masa da ran sai Allah ya sa na nisan kwana mai gidan ya ce to daga yau na daina sayan kananzir ma a gidan na gaba ɗaya kananzir ma na daina sa gaba ɗaya a san yadda za a yi to ga wani yaron shi ma an kyale shi <laughs> ya ji ya yi bari <laughs> Allah sa kuna tare da ni abu na ashirin da biyar kulawa da tsabtar yara a gida yana daga cikin abubuwa masu kyau mace ta zama tana kula da tsaftan 'ya'yanta shi ma yana cikin kula da gida kada a rinka barin yara suna tsami na tumbudi suna wari na fitsarin kwance rigar yaro ta yi datti ba a cire masa a masa wanka ba ɗanki ba a iya ɗaukansa in an fito da shi saboda ƙazantakki akwai uwar da ƙazantarta yana shafan ɗanta ko ɗiyatta tun da ƙazama ce to in Allah ya sa da zaki ga 'ya'yanta ma ƙazamai ne ba ta yi wa yaro wanka ballantana ta safa masa foda da turare a gan shi a sha'awa a riƙe shi duk wacce ɗanta yake da tsafta za a yi sha'awan ɗaukansa ko ɗaukanta duk wacce ku take barin ɗanta cikin ƙazanta to ko an miƙo sai a ce in miƙa shi gurin uwarsa saboda ba a kula da shi ba bakin yaro da majina dage-dage watakila ya zabga uban kashi a famfas an ƙi a cire masa yana ɗoyi har famfas ɗin ya fara buɗewa yi kasalalliyar mata ce ko ya yi fitsari an ɗauke wandon ba a sa masa ruwa ba an shanya shi ya bushe da sauran warin fitsarin an daɗe mayar masa duma ta suna yi abu na shida, sa ido akan abubuwan da suke gudana a gidanki alzaujatul aƙilatu mace mai hankali mai kishi akan mijinta to tana da sa ido da lura sa ido ba da gulma ba sa ido da me yake gudana a gidanki waye shigo waye fita me aka yi a da me ake yi yanzu masu aikin gidanki me suke yi yar aikinki me take yi kina lura da abubuwa ta yadda duk lokacin da aka nemi bayani akan wani abu a gidanki ki iya ba da ansa kai tsaye ba tare da bata lokaci ba amma abin tausayi akwai matar da bata da tsari abin da ke gidanta ma ba ta sa ido ba san me yake faruwa ba wallahi ni ma ban sani ba da Allah wance maginmu saura saura nawa magi wallahi ban sani ba sai na duba ba ta da lura ba ta da kimtsi da Allah man mu yanzu zai kai indagi nawa ya saura ba ta sani ba miji ya bugo waya yana so zai sayi wani abu a kasuwa duk abin da aka tambaye ta ba ta sani ba saboda ba ta sa ido akan harkokin gidanta wani ya billah kenan baki zamanto azawjatul aqila ba kina sa ido da abinda hatta yake gudana a kofar gidan wataƙila wasu sun zo sun zo na kofar gidanki ba a san su ba ashe zuwa suka yi su kama mai gidanki kin ji alamar akwai mutane sai ki dan leƙa wannan leken na halal ne su waye ko ki tura yara ku gano min waɗancan mutanen tun ɗazu suna nan wai me suke nema ne ko ku je ku zauna a kofar gida ku ga ina za su shiga wataƙila an zo a sace motar mai gidanki ne shi ya tafi kasuwa ko ya tafi masallaci ke kuma baki da lura yanzu akwai matar da <laughs> kai Allah sauke akwai matar da saboda tsabar rashin sa'idan nan da lura rashin almuraqaba kenan da daddare wasu mutane suka zo za su kashe mai gidanta haya tilas ne suka shigo shi yana ƙasa ita tana sama ta fi ji motsi ta ji alamar mutane ta ji motsi mai kwanta zo ta sa ido ta lura motsin mai gidan ne ko motsin wasu ne kawai ta ci gaba da baccinta ashe hakan suka fito da shi suka yi ta kokawa da shi wallahi suka yi ta kokawa da shi suka ɗauki takobi suka sara masa a tsakiyar kansa ga jini nan tun daga bakin falonsa har kofar falo inda suka yi ta kokawa ga inda ya fadi a gindin fulawa wai sai washe gari da aka zo sai take cewa eh, wallahi na ji alamar motsi kaga wannan matar ya kamata a samu bulala a zane ta a ba ta kashi sosai shargalle rashin hankali da kika ji motsin ba sai ki fito ki duba ba mai gidanki yana gefe guri guda kin ji alamar motsi ba sai ki leƙa ba ki taimake shi ko ihu kika yi ko waya kika buga ba ki taimaka ba wai sai da abin ya zo ya faru wai wallahi na ji motsi ni na ɗauka kaza ne ni na ɗauka wani ne ya dawo ni na ɗauka shi ne yake alwala ni na ɗauka shi ne yake kaza ai in dai dare ne in kin ji alama ba a wasa da dare duk abin da mace ta ji in dai da daddare ne in dai ba a tare da mijin kai ko tare kuke to ki kokari ki zama jaruma ki duba ki tabbatar dan akwai agajin da zaki iya bayarwa akwai tallafin da zaki iya bayarwa musamman ma wasu mazajen zaki ga in wani namiji ya kwanta yadda yake ga doya haka yake baya motsi in Allah ya jarabe ki da miji mai yawan bacci irin wannan to ke kar ki zama mai yawan baccin ku haɗu gaba ɗaya kar a zo wata ran duk a kashe ku ko a yanka ku ko a sace gidan ma ba ku sani ba ya kamata ki zama mai sa ido da kin ji alama ki tashe shi ki ce dan leƙa mana guri kaza ni fa ni motsi nake ji wallahi in kuma matsoraci ne to kya san in mai tsoro ne kya san yadda za ki ke ma ki zama jaruma wai ana ba da labarin wai ya isa haka a saurara wai ana ba da labarin wata mata da mai gidanta wata rana sai ya aka yi gafiya ce ta shigo ɗaki ba a sani ba a gafiya ta zo tana ta tura kofa za ta shiga gafiya ce mai girma kwarai da gaske burgu sai kuyas kuyas kuyas kuyas tana cin kofa tana kuma tura kofa mai gidan fashi ya ji sai ya ɗauka wani mutum ne ya zo <laughs> sai ya tashi matar wani wance tashi tashi ta ce me sai ce lullaba mun bargo <laughs> lullaba mun mayafi a hankali lullube ni lullube ni ta ce me yake motsi nake ji wallahi <laughs> mai gida ne fa guda <laughs> da ta lullube shi a bargo sai ce je ki duba je ki duba Allah ya sauraƙi to wannan namijin gaskiya ana ga bai zama cikakken namiji ba sai da matar jaruma ce ashi ta ce ita bari ta je ta gani ta je ta ɗan leƙa tana leƙawa sai ta hango ashe gaskiya ce take ta tura ƙofa tana so za ta shigo ta ce la in ji ku da faɗa ta ce burbu ne dai gafiya ne dai ya ce don Allah gafiya ne ta kore shi <laughs> Allah ya mana afuwa kuna mamaki ko <laughs> Allah kiyaye kada Allah jarabe ku a gida wataƙila mai gidanki haka yake baki sani ba ba ga masallaci ba wata rana an zo ana sallah sallah fa ake sallar isha'i ya aga ya aka yi wata gafiya ta bullo ta biyo ta wajen gaban liban sai ta raba cikin mutane raba abba masallaci nan gaba ɗaya fashe maza ne fa gudu gudu wani ya faɗi wani ya fasa kafarsa wani ya yaga babban rigarsa an ɗauka wani abu ne ashe gafiya ce ta zo ta ratsa ce masallaci ta raba maza gaba ɗaya sai daga bayan wani ya zo ce jama'a ku dawo gafiya ce dai a dawo gafiya ce <laughs> wato tsoro ya mana yawa kwarai da gaske tsoro ya mana yawa ala ayi hal na baki wannan misali ne yar uwata wato ba ni sunan shi um, dan in nuna miki sa ido da lura a gida ba akan yara kaɗai ake yi ba akan ko ina in ke mai gida ce in ke mai aure ne to ana bin ki bashin ki sa ido ko wani ne zo ya sallama a gidanku ba ki yarda da shi ba ka ki gane waye shi inda mota ya zo ki ɗauki lambar motar ha a gane sifarsa don in an zo ana tambaya neman ƙarin bayan da ake ce eh mutum ne mai kamar kaza yana da alamar kaza kuma da ya zo ya tura yara su biyu suka zo a'a su kaza suka zo duk za a samu information a wajen ki ba ya zo a ce baki san komai ba kin ba da labari na ban tsoro kuma baki iya warware matsalar ba abu na bakwai. yana da kyau ki kulla alaka da manyan mata wanda suka girme ki a shekaru ki rinka tattaunawa da su su gaya miki yaya ake samun karbuwa a wajen miji wannan ƙadiyya tana da muhimmanci yanzu kun ga ki duba kakarki ko ki duba mamanki za ta ba ki labari ta shekara arba'in ba ta taɓa yin yaji a gidansu ba a gidan aurenta ke yanzu tun da kike baki taba tuno ranar da aka ce mamanki ta bar gidan babanki ta yi yaji an je an dawo da ita ba me sirrin da ya sa tsofaffin da aurensu ya fi daɗewa amma mu yau a ku akwai wacce take gani yau ta yi aure tana tunanin za ta yi shekara arba'in ba su yi faɗa da mijinta ba ta yaji ba da wahala faɗace-faɗacen sun fi yawa ashe wannan yana nuna mana cewa dattawan mata suna da sirri a tattare da su da ya kamata mu amfana da su ba sirrin gidan boka ba ga kakarki ga kanwan mamanki ga addan mamanki ga kanwar kakanki mata ne su sun san sirrin namiji ta yi shekaru sittin da namiji ba abinda ba ta sani ba a kan namiji ki rinka zuwa ki kai mata ziyara ki gaya mata ga ga matsalar ki kina so ta baki shawara duk matar da tana zuwa tana neman shawara a wajen mata da sun gabace ta a shekaru na kirki ba ba matan banza ba to wallahi za ga auren ta ya dade gidanta yayi kyau ma matsalar ku yanzu kuna neman shawara ne ya za ku gyara gidanku shine a whatsapp kuke neman shawara kawai mace zai ta rubuta tambaya ta ce ni miji na kaza kaza ne da Allah ya zan yi da shi sai wata ta rubuta ta ce ki casa shi kawai namijin yanzu sai da cashiya ki cashe shi shine shawar da aka baki wata kuma ta ce turbune masa zaki ya nemi kanki ya rasa ki sati biyu tukunna ya gigice in kin gigita shi ya fita daga hayyacinsa kika ga ya yi laushi to daga baya sai ki dawo ki jawo shi wai haka wai ake koya muku wai yanda za ku yi wai maganin maza wani namiji in kin masa sati biyu shi kuma sai ya miki wata bakwai Allah to ku rinka neman shawara akan alhayatul khassa da adabul mu'ashara keɓantacciyar rayuwa da miji da yadda ake zamantakewa wannan zai taimaka kwarai da gaske abu na 28 yadda za ki gyara gidanki ina cewa gyara gidanki ne ki zama mace mai kyauta wa mijinki kyauta wa miji kyauta wa miji suna ce da wannan alhawafi a turanci ana cewa motif abubuwa ko motivation abinda za ka yi ka ba wa mutum ka zaburar da shi ka daɗa ɗaukan hankalinsa ya so yin wani abu idan Allah ya hore miki na da dama ko yaya ne ne ki rinka yi wa mijinki kyauta kamar misali kin san mijinki yana son mangwaro yanzu kuma lokaci ne na mangwaro bai sayo ba bai sani ba ki tura a sayo miki mangwaro mai kyau ɗarinki biyu za ki samu mangwaro mai kyau ki wanke shi da gishiri ki gyara ya dawo gida ya gaji kawai sai dai ga abu a kwano yana buɗewa ya ga mangwaro mai kyau ashe yana so sai ce ka ina kuka samu mangwaro wallahi siyo maka nai ka ina gode Allah saka miki da alkhairi kin a ɗari biyu kin mallaki zuciyar mijinki mai gidanki mutum ne da Allah ya yi shi yana son kunun zaki ba sai ya je ya ba da kuɗi an siyo kamu an yi wannan ba shirya ki gyara ki samu suganki daidai gwargwado ki gyara masa ki sa a firci sanyi in kina da shi in babu ki samu randaki mai sanyi ki sa masa yana zuwa in ya gaji ya dawo zai ci abincin dare ko na rana ya ga roba roba da kofi kofi na kunun zaki ya dauka ya sha zai ji daɗi wata rana kin fita kasuwa sai kika ga wasu wanduna gajerun wanduna masu kyau kuma mai gidanki yana amfani da shi bai sani ba cire kuɗin ki ki sai masa ɗan gajerun wando mai kyau kina zuwa sai kike ga wannan saya maka ne zai ji daɗi irin singiletin nan na maza duka duka nawa kuɗin ta ɗari biyar ɗari akwai ta ƙasa da haka kin san mai gidanki kullum zai saka kaya sai ya sa singileti Allah ya hore miki kina da dan wani abu je ki kasuwa in zaki sayayya ki saya wa mijinki abinda bai fi karfin ki ba mai gidanki mutum ne yana da sha'awan naman kaza ko ba ka bane yana son kaza <laughs> Allah ya sa wani yayanki wata rana ya zo ya baki dubu uku da ɗari biyar ya gaishe ki yayanki ne ya baki dubu uku da ɗari biyar sai ki ce tab ai wallahi ba zan ci kuɗin nan ni kaɗai ba wani ki kira dan aikin ki je ka bakin kasuwa ka siyo min kaza lafiyayya ta dubu ɗaya me laifi kin samu dubu uku da ɗari biyar kin kashe mijinki dubu ɗaya ki siyo masa kazan nan a fige ta a gyara ta ki tafasa masa ita ki masa fefe cikin ko ki masa farfesu ko ya gani a ƙarƙashin miya yana zuwa bai sayo kaza ba da ya zo zai ci abinci ya ga an buɗe masa kwano da kaza ce daga ina sai ki ce daga gare ni haka kawai na saya maka wallahi Allah miki albarka na gode zai ji daɗi in ya fita ko baki ce ya siyo miki wani abu shi ma in ya gani zai sayo miki akwai 'yan ƙananan abubuwa da mace za ta iya samun matsayi a wajen mai gidanta ɗan turare haka wata rana kin ga ana sai da turare ki cika wannan turaren ya burge ni bari in sayo mijina ki siya masa ki bashi dan wani abu da bai kai ya kawo bai fi karfin ki ba ina ba ku misalin nan akan kowa ta tsaya iya karfin da Allah ya hore mata wannan abu wallahi ko ciwaciwar kudin cefa ne kika kika siya masa baki laifi ba tunda na san kuna ciwaciwan duk wa'azin da zan muku akan harkar kudin cefa ne ba za ku dauka ba ba yanda za a ke mace ne sai ta yi ciwaciwar kudin cefa ne kan wannan dole ne Allah ya Allah ya muku yanzu kamar irin kayan bacci kowane mai gida yana da kayan da yake kwanciya na bacci wata rana kin fita kasuwa ko kuma an kawo talla ko kin bi inda ake sayarwa ki aika a siyo miki kayan bacci na mai gidanki yana zuwa ya ga kawai kin shi sabon kaya na kwanciya bacci wallahi zai ji daɗi zai sha'awa kai ko biro ne biro ki samu wani biro mai kyau da ya burge ki ki saya watakila malamin makaranta ne Watakila mai aiki a ofis ne sai zai fita sai ki ce tsaya ka ji ina da wani sako in ya tsaya me ya faru sai ki ɗauko biro ki soka mai aljihun ki ce je kada wannan ka ta aiki da shi na saya maka ne zai ji daɗi amma matan yau sai waɗanda Allah ya kubutar gololi ne kowa ta riƙe ya kamata ki sani cewa abu na ashirin 29 alhumbu shajara soyayyar nan da ke gani kamar bishiya ce bishiya fa ba ta girma sai in ana ba ta ruwa haka ne soyayyan nan da za ki samu karbuwa a wajen mijinki sai in kina haɓaka ta kina yin abubuwan da zai ƙara mata ƙaimi da kafin ya auro ki yana son ki yana ƙaunar ki amma duk lokacin da ka zo ka zauna mutum ka zauna da shi gida ɗaya wuri guda wallahi in ba an yi da gaske ba sai ka ji ya ishe ka ke ma za ki jikin gaji da shi shi ma zai ji ya gaji da ke amma me zai haɓaka soyayya ku da ƙaunar ku yin irin waɗannan abubuwa na gefe gefe duk lokacin da mutum ya dasa bishiya a ƙofar gidansa baya ba ta ruwa baya sa mata taki bishiyar nan fa ba za ta girma ba duk lokacin da kika dasa soyayya na ƙauna ga mai gidanki in ba kya yin ayyukan da za su ƙara wa soyayyar nan ƙaimi wallahi mutuwa soyayya za ta yi yanzu ku lura ba an sha buga misali ba lokacin da mutum yake neman mace zai aure ta hello ina gajiya yaya kuke kwana biyu yaya yana kwantar da murya saboda baki shigo gidansa ba ke ma haka kike yi shi ma haka yake yi amma bayan an riga an gama aure kina kira da ya dauka wai me me me me sauri da Allah ina da aiki me yi bayani wannan to matar aure ce tana cikin gida kenan amma ki tuno da kafin ya aure ki in ya buga miki waya ya isa ya gaya miki wannan kalmar me me me isa wuri ki faɗa ya isa wala bai isa ba amma yanzu tun da kin riga ya kame ki ya ɗaure ki tamau ka tamau kina gidansa to yanzu kam zaki sha wulaƙanci sai abinda Allah yi shi ma kuma zai sha wulaƙanci sai abinda Allah yi dukkan mu gaba ɗaya da mazan da matan a wannan babin ba kirki bane ne da mu abu na talatin na ƙarshe ne ba shi da wahala ki rinka lura duk wani abin da zaki samar wa mijinki sauki a rayuwa wannan magana ce mai faɗi ko meye inda zaki samar wa mijinki sauki to ki sauƙaƙa masa ni shawarar nake ba kenan misali ya tura ki ki je ko ya ce ki gaya masa nawa ne kudin sabulu na wanka dan Allah dan girman Allah kada ki je ki nemo sabulu mai tsada ki ce do shi zai tsaya miki yanzu akwai sabulun misali ke daya naira bakwai. amma saboda alfahari tunda cewa aka ki rubuta abin da kike da bukata sai ki je ki rubuta masa sabulun dubu biyu da ɗari bakwai. ba ki da tausayi wanda kuma na bakwai ɗin nan ya ishe ki sauƙaƙa masa watakila wani abu ne za a yi amfani da shi a gida akwai na ɗari biyar akwai na dubu ɗaya da ɗari ɗaya kuma duk aikinsu ɗaya kamfani ne kurin ya bambanta don Allah ki nema wa mijinki sauƙi ki rubuta masa mai sauƙin ki ce wannan ma ya isa abinci idan za ki dafa a gida ki zama mai sauƙaƙa wa mijinki gwangwani uku ya ishe ku don Allah ki daina dafa gwangwani bakwai mai rabin kwalba ya ishe ki ki toya masa dankali don girman Allah ki daina ɗaukan kwalba guda ki tiltila a cikin frying pan saboda akwai wadata baki da sauƙaƙa wa mijinki akan soya dankali kawai sai kin juya kwalba guda abin karyawa wataƙila rabin ledar taliya ledan taliya rabi ya ishe ku kuyi breakfast da shi don Allah ki sauƙaƙa wa mijinki ba sai kin dafa leda guda ba ta yadda za ku zo abin ya yawa duk abin da za ki samu mai gidanki sauƙi ko mahaifinki sauƙi ko ɗan uwanki sauƙi ki da wannan za ki gane gyara gidanki abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya fi mu mun tsaya akan na talatin daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka yi na alheri Allah ya tabbatar da mu a ciki wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa